barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar asabar yammacin 22 ga watan ramadan shekarar hijira 1446 daidai da lissafin 22 ga watan maris 2025 daga masallacin garki area 8 a cikin birnin tarayyar najeriya abuja cikin darussa na tafsirin ramadana na ainihin wato wannan shekara mai albarka insha Allah wannan shine darasi na goma sha hudu daga cikin jerin gwanan darussa na tafsirin suratul baqara a kafin mu tafi muna mika ta'aziyya zuwa ga wani daga cikin malamanmu wanda Allah ya mahaifiyarsa rasuwa a jiya professor Alhaji Muhammad Abubakar na garin Maiduguri ya rasa dattijon mahaifiyarsa Allah ubangiji ya gafata mata ya mata rahama ya sa mutuwa hutu ne gare ta kuma ya baiwa iyalanta haƙuri da ladan wato a rashin da suka yi sannan musa yan uwan musulmi na gaza a cikin addu'o'in mu jama'a ƙasar isra'ila ta ci gaba da kai musu hare-hare munana na rashin imani a cikin wannan wata mai albarka ubangiji allah ya kawo musu ɗauki allah ya kawo musu ɗauki allah ya karɓi shahidansu allah kuma ya tarwata wannan shaɗaniyar ƙasa da ta hana su zama a cikin ƙasashensu a yau insha Allah za mu tashi daga aya ta 28 fadan Allah madaukakin sarki kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat na'am a'udhu billahi Allah madaukin sarki yake cewa kai furu na billahi to yaya kuke kafirce wa Allah madaukakin sarki wa kuntum amwatan alhalin ada kun kasance matattu fa ahyakum sai ya raya ku thumma yumitukum sannan zai kuma mayar da ku matattu thumma yuhyikum sannan ya sake raya ku a karo na biyu thumma ilayhi turja'un sannan kuma zuwa gare shi ake mayar da ku watannan aya ta zo ne kamar da ibnu ashur yake faɗa don sake mai da zance zuwa ga dukkanin mutane waɗanda Allah ya kira su da suna ya ayyuhan nasu budu rabbakum yanzu gare mu ga baki ɗaya ake sake kau ake sake a fuskantar da wannan magana bayan an yi magana akan dangin mutane daban-daban mu'minai da munafikai da kuma kafirai yanzu kuma Allah ya sake haɗa mu gaba ɗaya yana yi mana wato wa'azi na bai ɗaya cewa yaya mutane za su kafircewa Allah bayan shi ya sanya su su zama matattu tun farko sannan kuma ya raya su sannan ya sake kashe su sannan ya sake raya su sannan kuma zuwa gare shi za a mai da su wannan lafazin kaifa a nan ta zo ne eh, da ma'anan istifhami ko dai ta'ajjubi ko kuma da taubih kaifa tana zuwa asali daga cikin adwat da ake yin tambaya yaya amma wannan tambayar a nan ba tambaya ce wadda ake neman amsata ba tambaya ce wadda ake yin ta don nuna mamaki ko kuma tambaya ce wadda ake yin ta don wato zafafawa wajen wa'azin shine at-tawbih sannan da yace wa kuntum amwata alhalin da kun kasance ai kad kuntum amwata wannan wawun ce ta hal kamar da malamai suka faɗa ibnu ashur yake cewa wannan aya ta zo ne dan ta juyar da akalan zance zuwa ga dukkanin halittun Allah maɗaukakin sarki waɗanda aka ambata aka yi dangi-dangi da su a ana an sake haɗa su gaba ɗaya za a yi musu wa'azi na bai ɗaya me ma'anan fara ambatan cewa ku kun kasance a mace sannan Allah ya raya ku kuma ya sake kashe ku ya sake raya ku wato mutuwa biyu da rayuwa biyu kuma aka fara ambatan mutuwa sannan rayuwa sannan wata mutuwa sannan rayuwa wanda wannan yana alamta a shi asalin mutum daga mutuwa ne sannan ya zo rayuwa sannan ya sake mutuwa sannan kuma a sake raya shi rayuwa ta har abada a ibnu jaririn tsabari ya kawo a cikin tafsirinsa daga sahabbai irin ibnu mas'udin irin ibnu abbasin da wasu cikin malaman tabi'ai kamar mujahid ibnu jabar da abu malik dukkanin suka ce game da wannan aya da kuma irinta da ke cikin sotu gafir fadin Allah madaukakin sarki wa qalu rabbana amattana sanataini wa na sanataini fa atarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabi ya Allah ka kashe musu biyu kuma ka raya musu biyu kuma mun yarda cewa mun yi zunubi ko muna da wata mafita kaga ayoyin su sun yi ɗaya, ta fuskar ambaton mutuwa biyu da rayuwa biyu kamar da nan ake cewa kaifa na billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum kaga shine a matta nasnataini ka kashe musu biyu wa ahyayta nasnataini ka raya musu kamar yake cikin suratul ghafir sai suka ce wannan ayar hiya kallati fil baqarati inji ibn mas'ud da ibn abbas da mujahid da wasu suka ce wannan aya cikin suratul ghafir ta yi daya da wadda ke cikin suratul baqara ita ce wannan da muke magana wa kuntum amwatan fa ahyakum to da haka da yace kaifa takfuruna billahi wannan aya kamar da muka ce wannan abun ya ya fito a matsayin tawbihi ya ya tawo a matsayin wato a a tankiya wadannan sahabbai suka ce a waccan aya ta cikin gafir daya take da wannan aya ta cikin bakara kuma daya take da irin fadin Allah madaukakin sarki am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqu ta cikin wattur ashe ba su san an halarce su daga babu komai ba da kuma irin faɗin Allah madaukakin sarki hal ata alal insani shinun min ad-dahr dan yakun shay'an mazkura shin dan adam yana tuna an yi wani zamani wanda ya kasance ya zan babu shi ga baki daya kamar ka ce Allah madaukakin sarki watin yana yi mutafirai yana musu inkari akan abinda suke kudircewa na cewa kawai rayuwa jin jujjuyawa ce ta yau da kullum saboda wannan theory na darwin na abin nan na evolution cewa ai rayuwa canji ne daga wani yanayi zuwa wani dan adam ya ta canzawa har zuwa canji kala goma sha shida har ya zama yadda yake kamar da aka sani a tsohuwar kimiyyar darwin da an yi watsi da ta tintini to ai akwai masu irin wannan mugu a ƙi da tintini su ne Allah yake mai musu da martani a nan cewa ya za ku kafircewa Allah bayan shi ne jujjuya ku daga hali zuwa hali al'imamul mawardi ya yi fassara mai faɗi akan wannan wannan gaba ta aya a inda yake cewa wa kuntum amuwatan ila akhirihi fihi sittatu Awila. Faɗin Allah da ya ce kun kasance matattu sannan na raya ku sa'annan kuma zan sake kashe ku kuma in sake raya ku yace akwai fassarori guda shida na ɗaya wa kuntum muwatan ay lam takunu ma'ana kun kasance matattu da babu ku shine kuma da Allah yake cewa hal ata al insani hinun min ad lam yakun shay'an mazkura fa ahyaakum Ai fa da babu ku sai Allah ya halicce ku thumma yumitukum sai kuma Allah ya kashe ku ai ba'adan qiba'i ajalukum wannan rayuwar da muke ciki shine fa a hayaku kuma kowa zai mutu a wannan rayuwar bayan ajalin shi ya kare thumma yumitukum eh, sai Allah ya kashe mutum bayan ajalin shi ya kare sai wanne kuma thumma yuhyikum sai kuma tashin alkiyama fa idahum qiyamun yanzuru bayan an yi busa kaho ta biyu wanda za a tashi ranar alkiyama wannan ra'ayi shine magana ibnu abbasin da ibnu mas'udin kuma shine abin da mafi yawan malamai suka goyi baya ibn jarir qabari da makamantarsu. fasara ta biyu kuntum amwatan fil quburi kun kasance kun mutu an saka ku a kabari wato yanzu wannan ita kuma fasara tana magana ne akan daga sanda mutum ya mutu wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amuwatan. wato sai zama wannan zancen za a yi makafirai shine bayan an riga an kashe su shine za a yi mamakin rashin imanin da suka yi a duniya Allah ya ce musu wa kuntum amwata ai da kuna cikin kabari ku riga ku mutu fa ahyaakum sai Allah ya sa aka tashe ku dan tambaya kabari tashin da za mutum bayan an riga an yi jana'izar shi an je an rufe shi an bada baya kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko kun san cewa da zarar ku rufe mamaci Allah zai turo mishi mala'iku zo su tashe shi zolar da shi su tambaye shi man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka wa ma amaluka da sauran tambayoyin da za a yi mishi kamar da ya a cikin hadisin bukhari da muslim to shine fa ahyakum lil mas'alati thumma yumitukum sannan bayan an gama yi muku tambayoyin nan sai kuma a sake zari ran shine mutuwa ce domin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, idan mutumin kirki ne bayan an gama shi tambayoyi za a nuna mashi gidan shi na aljanna a ce ka yi sa'a tunda yi imani ga gidanka aljanna Allah ya so ka da ka yi kafirci daga gidanka na wuta sai ya ji daɗi ya yi murna ya ce to a taimaka mini a bani dama in koma in sanar da iyalai na cewa ne na tsira sai ce mishi a'a ba a koma duniya idan an mutu kai dai kwanta kayi bacci manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wannan mumini sai ya ga tsakankanin baccin da yayi da kuma tashin alkiyama mun tsawon shekaru kamar baccin safe da ango yake yi kama a gaba mashi kalace zai ga kawai a yi tashin alkiyama to shi ne sun mayu mitukun ta biyu wannan kashewa da za a yi mashi bayan an mashi filƙuburi ba a da musa alatukun sun mayu shayikun sannan Allah ya sake ta da ku wato ranar alkiyama bayan an yi busar ƙaho wannan shi ne wato maganan abu salih fassara shi kenan cewa a ana magana ne akan daga sanda mutum ya mutu a kabarinsa zuwa tashin alkiyama na uku kuma shine fassarar da aka samo daga katada yace fadin Allah madaukin sarki kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan ay fi aslabi abaikum kun kasance matattu a jikin tsatsan iyayen iyaye da kakanni da duk sauran dangi sa'ad da za a halicci kowane ɗan adam duka jin ɗin jikinsa jin ɗin halittarsa yana nan a warwatse a jikin zurriyar iyaye da kakanninsa lokacin da Allah ya yi nufin a halicce shi a sa'ad da mahaifinsa ya fitar da maniyin da Allah ya yi nufin da shi za a halicce shi mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce sai an tattaro ga baki ɗaya ƙwayoyin halittar iyayensa ɗin nan sai an tattara su wuri guda sai Allah ya sa mala'iku su tsakuru wani abu a ciki da shi za a yi zubin halittarsa shi ne manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga nan ne ake samun kamantakekeniya a cikin ƙwayoyin halittar mani da za su fita suna ɗauke da duka ƙwayar halittu na iyaye da kakannin shi kabiran an kabirin wanda Allah ya kaddara shi ne za a yi halittar shi da shi sai zama sashe ne na wani jininsa shi sa ake haifan yaro sai ya kama da wani cikin kakannin shi wanda ma ba a sani ba a ɗabi'a ko a halayya ko a kamanni ko a tsawon shekaru ko a irin baiwa da Allah ya mishi shine wa kuntum amwatan ay fi asladi abaikum fa ahyaakum sai Allah ya raya ku wato ai akhrajakum min butuni ummahatikum wanda Allah yake cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an thumma yumitukum sannan sai Allah ya kashe ku bayan ya fito da ku ita ce wannan mutuwar da muke a duniya al-mutatil lati la budda lana kuma yuhiyikum sannan ya ƙara tasan ku dan a hisabi ranar alkiyama wanda ita ce fasara katada sai fasara ta hudu shine kuntum amwatan shine wato ba'dal mithaq allazi akhadha Allahu alaikum zai mun yi magana akan al-mithaq wato shine al-alamud durri da Allah madaukin sarki ya halitta annabi Adam ya fitar da dukkanin jinsin jikoki da 'ya'yan shi da zuriyarsa wannan shine rayuwar farko to daga wannan rayuwar fa amataku sai Allah ya kashe ku bayan wannan rayuwar shine kuntum amwata mutuwar da kuka yi ta farko bayan wannan rayuwar ta alamul zari fa ahyaakum to kuma Allah ya raya ku bi an khalaqakum fi butuni ummahatikum shine ya tashe ku a cikin cikin iyayenku ya fitar da ku da rayuwar ku thumma yumitukum sannan ya kashe ku ba'dan qada'i azalakum fi dunya wannan mutuwar ta duniya thumma yuhyikum ya ƙara ta da ku rana alkiyama wannan ita ce a ibnu zaidi ita ce fasara ta hudu Fasara ta biyar ita ce fasara da aka samu daga ainihin wato wasu cikin malamai suka ce a abinda ake nufi da kuntum muwatan shine annan mautatan ula mufaraqatu nutfatun rajuli jasadahu ila rahimil mar'a mutuwar farko ita ce ƙwaya halittar maniyi wanda mutum ke fitarwa sa'ad da ya sadu da matarsa da Allah ya nufin a samu ɗa a wannan zangon da ƙwaya halittar take ci bayan fita daga gadon bayansa kafin ta isa cikin mahaifa ta zama ta yi fertilizing fetus ƙwai na halittar mace to a wannan zangon ya riga ya mutu shine mutuwar farko idan ya je ya shiga cikin matar yana nan dai a mace fahiya maitatun min hini khurujiha min jasadihi ila an yanfakha ruhu fiha yana nan bayi da rai daga sanda ya fita har zuwa zaman shi a cikin mahaifa har sai bayan wannan atsuwar ɗin, 40 yau 40 man nutfatan mudugatan alaqatan thumma yunfaqu fihi ar-ruh shine fa ahyakum kenan nabi maniyin ya fita ya shiga cikin mahaifa to shine yana cikin mutuwa ke ana nan ana nan sai Allah ya sa a sa mishi ya juya daga maniyi zuwa gudan jini zuwa gudan tsoka a sa mishi kashi a sa mishi fata a hura sai a hura mishi rai to shine fa ahyaakum sai ya raya ku faj'alaha basharan sawiya sai Allah ya sa ya zama mutum daidaitacce ya fito da shi duniya kuma yumituhu al-mautata thaniya sannan ya kashe shi mutuwa ta biyu wannan ta duniya bi qabdir ruhi minhu ta hanyar karɓar rai fa huwa mayyitun ila yawma yunfakhu su nan kuma ya ƙara mutuwa har zuwa kurin ƙaho fa yaruddu alaihi ala jasadihi ruhahu sai kuma a mayawwa da wannan jikin ransa wato mutuwa farko shine mutuwar mali rayawa farko shine rayawa rai da aka hura mutum a cikin uwarsa sannan ya fito duniya mutuwa ta biyu tace wannan mutuwa da kowa ya sani wani ne rayawa ta biyu shine rayawa da za a yi mutum bayan an busa kaho busa kaho na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan aka busa kaho na biyu Allah madaukakin sarki zai aiko da wani ruwan sama mamako ruwan sama zai zuba a ko'ina a cikin duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan ruwa shine zai dinga ratsawa cikin kaburbura da duk inda masu rai suke kwance yana zuwa zai jika wani ɗan ƙanƙanin ƙashi wanda wani kamar soket ne da ke jikin pelvic wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan ƙashin shi baya narkewa bai komawa ƙasa nabi sallallahu alaihi wasallam ce daga wannan kashin ne Allah zai tada matattu shine summa yumitukum summa yuhyikum biyu, fa yaudu hayyan sai ga ya tashi ya zama mai rai li ba'athil qiyamati domin wato taron alkiyama fadhalika mautatani wa hayatani kaji mutuwa guda biyu da rayuwa guda biyu wannan shine ra'ayi na biyar game da fassarar wannan aya kamar yadda al'imamul imam di mawardi ya kawo waje na shida shine kuntum amwatan kun kasance matattu ai kamilin zikir ku larabawa kun kasance ba wanda ya san ku ba ku da daraja komai a duniya ku ba wata al'umma ce ta zo a gani ba ba ku da civilization ba ku da political power ba ku da kowa darisal asar ba wanda ya san ku fa a hayaku sai Allah ya raya ku shine ya daga ambatan al'ummar larabawa sakamakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da addinin musulunci da alqur'ani thumma yumitukum ana nan kuma Allah zai kasa da ku ya ku larabawa ku zama ba kowan kowa ba thumma yuhyikum sannan kuma sai ya daga a wannan dai bangaren kuma aka ƙara cewa wasu ƙara cewa a ana magana akan individuals ne kuntum amwatan zaka zama ba kowa ba sanda aka haife ka kai ba kowa bane kai ordinary jariri kuntum amwatan sai ba kowa bane thumma yuhyikum Allah ya so sai ya daga daraja ka zama wani mutum a duniya a ji labarin ka thumma yumitukum ana nan kuma sai Allah ya kashe ka wannan darajar da komai ta tafi ba kuma kai bane thumma yuhyikum kuma ya tashi ka ranar alkiyama kamar yadda ka zo farko ordinary shine laqad ji'tumuna furadan kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum kun dawo mana kamar da muka dace ku ba kowan kowa ba kuma duk abin da muka baku kun bar shi a duniya waɗannan duka fassarori ne mabambanta da malamai suka kawo game da wannan aya shi za Allah yake cewa a cikin suratul jasiya qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fihi walakinna aktharan nasi la ya'lamun Allah ya ce ka ce musu Allah shine yake raya ku kuma shi yake kashe ku kuma shi zai tattara ku rana guda a taron alkiyama a cikin a cikin aljasiya kenan ko wannan fasarorin duka akwai su malamai sun yi su kuma zaka ga dukkanin su sabanin yana faruwa ne akan menene na farkon nan akan cewa mai ake nufi da kuntum amwata amma wajen na ƙarshe cewa summa yuhyikum duka ya tabbata cewa a rayuwar lahira da ra'ayi da kuma cewa yumitukum mutuwa ta biyu ita ce wannan mutuwa ta duniya da aka sani wadda kowa ke jiran Allah ka samu cika da imani to wannan aya an yi istishhadi da waɗannan wato wannan aya akan tabbatar da hukunce-hukunce da muka ji za kuma mu ji su a nan gaba shine tabbatar da cewa lalle akwai mutuwa sannan akwai rayuwa sannan kuma za a sake mutuwa sannan za a sake rayuwa wato wannan rayuwa ba ita kadai ce wadda ka gani din nan eh kamar da Allah yake cewa hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnahu min nutfatin amshajin nabtali waja'alnahu sami'an basira wannan da ka gani rayuwar nan ta jarabawa to akwai kuma gidan sakamakon jarabawa wanda zai biyo bayan wannan rayuwa a ibnu asiya yake cewa a cikin duka waɗannan fasarori guda shida fasara ta farko ita tafi inganci wace ce fasara ta farko ita ce wanda yace kuntum amwatan ai lam takunu shay'an da babu ku fa ahyaakum ai khalaqakum sai Allah ya halice ku thumma yumitukum sai Allah ya kashe ku bayan ajalinku thumma yuhyikum sannan ya tada ku ranar alkiyama suka ce wannan ita ce fassara mafi mafi a'ala saboda malamai da dama cikin sahabbai ita suka ambata kuma ita ce wanda ya kamata a tsaya akai kuma bayan malamai cikin sahabbai manyan malaman tafsiri kamar imamu ibn jarir da muka fara da limamu abu abdullahi al-qurtubi da limamu abul fida ismail ibn kathir da wasu su dukkanin su wannan fasara ita suka tafi akanta jarullahi az-zamakhshari a cikin tafsirin sa al-kashaf yana cewa in wani ya tambaya yace me yasa adafin ya bambanta muka rudar da yakin ayar wa kuntum amwatan fa ahyaakum sai aka yi adafi da fa'un wata ke nuna yanzu yanzu nan abin ya faru babu tarahi yana nuna adafi ne wanda suke bin bayan junansu amma na biyun sai aka ce sun mayu metukun sa'annan kuma can daga baya ke wato a tartibu wa tarahi sun mayu hiyukun shi ma sa'annan can daga baya sun ma ilaihi turja'una kaga na farkon an yi shi da fa'un fa a hayakun amma na biyun da summa na uku ma da summa yace to idan wani ya tambaya yake cewa lima kana al-afafu al-awwal bil fa wal iqadi bi summa me yasa aka ce fa'ul na farko sauran kuma aka ce summa summa summa yace qultu sai in ce maka inji zamakshari li'anna al-ihya al-awwal qad ta'aqqaba al-maut bi ghairi tarahi qatta aqbal maut da zai salatin saboda rayawa ta farko din da aka ce a kuntum amwatan fa ahyakum kun kasance ba ku da rai sai Allah ya tada ku wato maniyin nan da ke cikin mahaifa da tada shi da Allah yi lokaci guda ya faru amma sauran fa bayan rayuwar duniya wa ammal ita ko mutuwar da mutum yake yi faqad taraha anil ihya'i tana da ɗan nisa tsakaninta da rayuwarka galibin mutane ba ran da aka haife su suke mutuwa sai an haife su sun girma sun ci rayuwarsu nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a amaru ummati ma baina 60 aw 70 mafi yawan mutane rayuwarsu a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsakanin shekara 60 da 70 haka wannan ya cancanta a ce summa daga nan kuma bayan wannan kuma wa ammal mautatu wa amma al-mautu faqad taraka an ihya wal ihya uthani kadhalika rayawa ta biyu wanda za a raya mu bayan mutuwa ta nan duniya shi kuma shi yafi kowanne ma tsawo in banda lahira saboda wani zai rayu a kabari dubban shekaru wani ɗaruruwan shekaru wani bai san ba a san ma iyakaci ba sai dai Allah kaga wannan shi ma ya cancanta a ce summa a hayakum sannan kuma summa yumitukum summa yuhyikum wa kadhalika tarahi wa kadhalika mutarahin an al-maut in urida bihi an-nushur tarahiyan haka nan kuma wato daga mutuwa zuwa tashi shi ma akwai nisa al-imam ibn al-qayyim yayi wata magana wadda ke mai fakkar fa'ida shi ma game da wannan aya a cikin tafin shi mai suna bada'iul fawaid a cikin mujalladinsa na hudu a inda yake cewa wannan aya wannan aya tana a cikinta akwai istidlalun qati ala anna al-iman billahi amrun mustaqirrun fil fitri aya tana tabbata mana da cewa imani da Allah wani abu ne tabbatacce a cikin halittarmu wal uquli da kuma cikin hankalinmu wato koda mutum kafiri koda mutum ya kiyada da Allah amma dai a cikin qararatu qalbihi a cikin asalin halittarsa akwai wani abu da ke tabbatar masa akwai Allah Koda yayi girman kai yayi taurin kai yaki imani ibnu qayyim yake cewa saboda haka wa annahu la udhra li ahadin fil kufri bihi albatta ba wanda yake da uzurin kafirci wanda duk yayi kafirci ya bautawa wani Allah koda wai yana da yana ganin wai saboda abu a mai wa'azi ba ba wanda ya taɓa wa'azi ko ya kanta da shi alqurani wannan bai da uzuri in dai yayi kafirci yayi maguzanci ya bautawa wani Allah to bai da uzuri saboda a cikin fitirarsa akwai tabbatar da cewa akwai Allah yace fa zakara arba'ata umuri aga Allah ya ambata mana abubuwa guda hudu amatakum fa ahyakum thumma amatakum thumma ahyakum guda hudu ko guda ukun farko salatun minha mashhudatun fi hadha al'alam na guda ukun farko kowa ya san su kuma kowa ya yarda kowa ya yarda cewa da can babu shi shine kuntum amwata kowa ya yarda cewa samuwar shi akai daga baya shine fa ahyakum kuma kowa ya yarda cewa wata na zai mutu shine mutu ku ba wanda yake musu wannan to me yasa mutane warabi'u muntazarun na hudun shine summa yuhyikum na ƙarshe wanda za a zo fa idahum qiyamun yanzuruna ayi hisabi to me yasa wannan na hudun mutane suke ƙaryata shi me yasa shine yake cewa ka annahum kaunuhum kanu a muwatan arwaha kowa ya san cewa da babu shi ba shi da rai bal nutufan wa alaqan wa mudgatan mawatan la hayata fiha kowa ya san cewa da can shi kudan abin nan kwayar halittar mani ce daga nan ya juye zuwa jini zuwa tsoka zuwa ainihin wato wani gangan jiki wanda babu rai sannan na biyu kuma inna hu ta'ala ahyahum ba'da hadhihi al-imata bayan Allah ya sa an halicci jikinka a cikin mahaifan mamanka sai kuma ya sa aka hura maka rai da uku kuma kuma inna ta'ala yumituhum ba'da hadhihi alhayat kuma kowa ya san bayan wannan mataki na biyu an haife ka da ranka kuma Allah ya dauki rayuwarka wata rana waɗannan guda uku duka ba wanda yake musu na hudu shine kuma summa yuhyihim ba'da hadhihi alimatata fayarji'una sannan Allah zai ƙara tasan mu bayan mutuwa ya maida mu wajensa fama balul aqili fama balul aqili yashhadu thalathata al-atwar al-awwal wa yukaththibu bir yaya mutum mai hankali ya yadda da waɗancan guda uku amma ya ƙaryata na hudun komawa zuwa wurin Allah wanda kuma wannan na hudun shike da alaka da imani shike da alaka da tsira yace wahalin rabi'u al-atwar min min atwar at-takhliqi billazi ahyakum ba'da am kuntum amwatan thumma amatakum ba'da an ahyakum man ladhi ya'jizuhu an ihya'ikum ba'da imatakum Allah da babu ku ya samar da ku kuma bayan ya samar da ku ran da ya ga dama ya kashe ku kuma ya ce zai iya raya ku abin wanda ya samar da kai babu komai ai ya fi mai sauƙi ya dawo da kai daga abin da ya samar a baya me yasa mutane ba sa yin imani da wannan ibn qayyim yake cewa fa fi hadhihi al-aya al-istidlalu ala wujudi al-khaliqi wa sifatihi wa af'alihi wannan aya tana nuna cewa akwai Allah sannan Allah yana da siffofi Allah yana da ayyuka Allah kuma yana da kiyamar da zai tattara mutane ranar da ya ga damanta da ita wannan kenan wannan aya tana da fawa'idu da yawa daga ciki akwai al'allama ibn utaimin yake cewa a cikin wannan aya akwai nuna tsananin inkari tsananin wa'azi mai zafi ga wanda ya karyata samuwar lahira da samuwar tashin alkiyama shi yasa ma aka zo da shi da sigar ta'ajjubi shine cewa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata wannan cewa yaya yaya haka a cikin shi akwai mamaki kuma a cikin shi akwai tankiya kamar da zaka faɗa wa mutumin da ka yana yin wani abin da bai dace ba cikin tsawa ka ce mishi yaya haka wane wato kana mamakin dan ne zai yi wannan kuma kana mishi cewa bai dace yi ba to a ciki akwai wannan tsananin wato an zo yin wa'azi ko nasiha wacce take a cikin ta akwai mummunan laifi babu babu laifi dan an tsananta wajen faɗan magana mai zafi da ke nuna mamaki da yin wa'azi mai zafi na biyu wannan aya tana nuna mana cewa lafazin al-maut ana iya kiran duk abu mara rai a kira shi da suna matacce ba wai sai wanda yake da rai daga baya kuma ya rasa ran ba wasu duk abinda ko da rayuwa bata gabata ba za a ce mishi matacce babu sharaɗi kafin a kira abu matacce a ce sai ya taba rayuwa da Allah ya fara da cewa wa kuntum amwatan fa ahyaakum wato in an ce abu matacce ba dole sai ya zama mai rai ba kamar da Allah ya faɗa game da sauran halittu da yake cewa kamar gumaka da yace amwat amwatun ghairu ahya wama yash'uruna ayyana yub'ath kaga gumaka ai ba su taba yin rai ba amma Allah ya ce musu matattu waɗanda ba su da rayuwa kamar da kuma Allah yake cewa wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha kuma daga cikin ayoyi cikin sura yasin daga cikin ayoyi akwai matacciyar ƙasa ita ce ƙasa a lokacin rani sunanta matacciya Allah ya ce fa ahyaynaha muka raya daga cikin fiqhun da malamai suka fitar a wannan aya har ila yau akwai batu game da cewa hukuncin jariri idan aka haife shi bai yi motsi ba to hukuncin shi ɗaya da matacce saboda haka ba za a mai hukunci irin na hukuncin mai rai ba ina ake yin hukunci da irin wannan abin shine idan akwai matsala ta gado mutum ya mutu ya bar mace da ciki a ga shari'a za a jira sai ta haihu sannan a ra'ar bagadin. da ta zo haihuwa sai ta haifi ɗa sai ya zo babu rai aka tabbatar da sanda ya iso duniyan nan babu rai a tare da shi yanzu wannan ba za a yi mai hukunci cewa ai mutuwa ya yi daga baya bayan an hura mai rai saboda haka yanzu ya mutu bayan mutuwar babansa saboda haka yana da gado ba za a yi mai wannan hukuncin ba muka daki cewa ai asali ana hura ma jinjiri rai bayan kwanakin da ya jujjuya daga kasancewar shi maniyi gudan jini gudan tsoka a cikin mafi karancin kwanaki arba'in 48 sai a hura mushi rai to da aka hura mushi wannan ran yana nan da ransa amma kuma da ya tashi fitowa sai ya fito a mace to za a ɗauki cewa hukuncin wa kuntum muwatan, kun kasance matattu to mutuwa ita ce asali gare shi ba za a mai hukunci akan cewa ai an hura masa rai so da ka ba da gado na wancan mahaifin nasa da ya rasu kuma ba dole sai an mishi sallah ba saboda yanzu ba mutuwa yayi irin wannan mutuwa da ainihin wato ake ake gani a duniya ba sannan kuma a lokacin ba dole sai an kai shi makabarta ta musulmai a rufe shi saboda yanzu hukuncin shi ɗaya da ɓari inda aka samu ya sawwaka za a iya rufe shi idan an mai jana'iza an kai shi makabartan musulmai to sai dai an yi haka a matsayin mustahabi amma hukunce hukuncen mai rai ba sa gudana a kansa wannan yana da gaskiya abinda malamai suka fitar a wannan aya har ila yau wannan aya tana nuna cikar kudura Allah madaukakin sarki ta yadda yake iya sanya rai a jikin mataccen jiki sannan kuma ya cire ran sanda yake so kuma ya dawo da shi sanda yake so wannan rai da ke jikin ɗan adam shi ke sa ɗan adam ya yi motsi ya yi rayuwa ya ci gaba da girma ya ci gaba da fahimta ya ci gaba da lissafin shekaru da kwanaki da burace-burace da zaran Allah ya cire ran shi kenan jikin bai da wani amfani jikin ya kuma gawa wannan ran shi ne kaɗai abin da ke bambance rai wato mai rai da mara rai shi da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bada amsa yake cewa yasaluka yasaluka anir ruh anir ruhi qul ruhu min amri rabbi wama utitu min ilmi illa qalila suna tambayan ka game da rai kace musu rai wani sha'ani ne na ubangiji mutane ba za su iya fahimta shi ba kuma ilimin da aka ba mutane dan kadan ne su daina tambaya game da ruhi Allah ya nuna mana karfin kudurar sa anan cewa in ya sa wa dan adam rai sai dan adam ya fara magana ya fara growing ya ji yunwa ya ci abinci ya yi soyayya ya yi ƙiyayya ya yi bacci ya tashi ya nemi duniya ya yi kaza duk faɗi da yake saboda akwai rai a jikin shi ana tiraren duka waɗannan gaba ɗaya sun tsaya cik wannan kaɗai ya isa ƙudura ta Allah da buwayensa sannan kuma wannan aya har wa yau tana tabbatar mana da cewa akwai tashi bayan mutuwa akwai rayuwa bayan mutuwa wanda an samu mutane da dama suna inkarin samuwar rayuwa bayan mutuwa daga cikin kafirai su kansu na makaɗin da sauran kafiran wasu duniyoyi da kafirai ma irin na wannan zamanin ga sunan sun yawa a cikin al'umma wanda ake ci musu dahariyun wato wanda ba su yarda da akwai lahira ba shi sa kamar da muka ambata tun a darasi na farko na sotul bakara za a tana cewa sotul bakara daga cikin muhimman ainihin wato makasin ɗinta akwai tabbatar da alhayatu ba'adal maut shi sa ma Allah ya buga samfurin wato samfoti da yawa mutane da zamu bi mu ji bayani akan san Allah ya kai mu daidai wajen na inda ya kwatanta ta da matacce a nan duniya da mutane su gani su hankalta saboda Allah yana rayar da matattu bayan sun mutu kamar yadda yake cewa man yuhil izama wa hiya yace quli yuhyi alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bi kulli kharqin Ali. suna tambaya suna cewa wane ne zai tayar da zai raya waɗannan ƙasusuwa bayan sun radaddage Ramin, shine irin ƙashi da zaka gani ya zama fari sil babu komai a cikin shi ya zama kawai ƙwarangwal ko da ƙashin saniya ne idan aka wurgar da shi bayan tsawon shekaru za ga yayi fari kamar alli babu ɓargo a jikinsa babu ragowar nama babu alama halitta babu ƙarnin nama ya zama bushashe kamar kara to ne izaman baliya ko izaman ramimatan wani iraya su wani ya dawo da waɗannan abubuwan halitta sai Allah ya ce ka ce musu qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra Allah wanda ya kera ka tun farko shi zai raya su wa bi kulli khalqin alim kuma shi ya san dukkanin halittunsa babu wata halitta da za ta guje ma a ce ba a tashe ta ranar alkiyama ba babu wani mutum da ya isa ya ce wai shi ya shiga wata kwana ko kuma wai saboda shi konewa ya yi a cikin gobara ko ruwa ya fada ba a gan shi ba ko mutuwa ya a hatsarin jirgin sama ya yi raga-raga ba a ga komai nashi ba ya ce ba za a tare shi babu wanda ya isa mazala sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wani mutum cikin mutanen da hadisi na cikin bukhari cikin kitabu da khalq wanda saboda ta'annatin da yake yana yin laifi kuma ya san Allah ya san yana yana yi sai ba ya'yan shi sai ya ce ina mutu ina so ku kona gawata ku yi cremating ina gaba daya bayan an kona a sa a turmi ko injin nika na dutse a nika sai ta yi laushi ta zama toka sai a je bakin teku a nemi inda iska take dagawa sai a shekar da wannan tokar ta bi iska wai ce saboda yana tsoron kada Allah ya kama shi jarin ya yana ganin kawai za a rabu da shi yana mutuwa ko aka yi mashi duk wannan abin nan ana gamawa ya Allah ya sa mala'iku ya ce ku tattaro komai na shi a sake haɗa shi a sake muldin ɗin shi a mai da shi da rayuwar shi aka tattaro shi aka tsugura da shi a gaban Allah Allah ya ce mishi me yasa kai wannan kana ganin kana da dabara da ka bace min ne ce wallahi ya Allah ba dabara nake ba tsabaragen tsoron gamuwa da kai nake tsammanin cewa idan na yi haka ba zan gamu da kai ba ta Allah ce to kaje na ya yafe Allah ya fi mushi saboda buwayar Allah ba kuma cewa sai ka ka fara ba ka ce kai ma a maka <laughs> ba ma wanda zai maka yanzu ko ka ce ai ma bala'i Allah ya samu gama duniya lafiya sai Allah ya ce wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a na'am

wato ƙaddararsa da buwayarsa da wasu daga cikin siffofinsa ya ce huwallazi khalaqa lakum fil ardi jami'a Allah shine wanda ya halittar muku mafil ardi duk abin da ke cikin duniya lakum Allah ya halitta don ku ne mafil ardi abin da ke cikin duniya jami'an ga baki ɗaya. Sun stawa ila sama sannan kuma ya daidaita zuwa ga sama fasawahunna ya daidaita su sab'a samawati sammai guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma Allah shi masani ne na komai anan Allah yana ci gaba da yi mana bayani ne idan muka lura kamar yadda yake cewa kaifa takfuruna billahi yaya kuke butulcewa Allah wanda kuna matatu ya raya ku ya sake kashe ku sake raya ku to kuma daga cikin siffofinsa shine wa wa huwa lazi wato kaifa takfuruna billahi allazi khalaqa ma fil ardi jami'a adafi ne akan wannan yaya kuma za ku kafirce Allah wanda Allah shi shine wanda ya halitta muku abin da ke cikin duniya gabaki daya Allah madaukakin sarki yana bada labarin cewa komai da ke cikin duniyar nan ya halitta ne dan mutane domin ita ƙasa ga baki ɗayanta Allah maɗaukin sarki ya halicce ta ne don ta zama abin amfani ga mutane ayan annaba da usakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an min Allah ya ce muku abin da ke cikin sammai daga abin da ke cikin ƙasa naku ne ga baki ɗaya wato Allah ya yi ɗan adam kamar yadda ya sa shi ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya wanda zai wakilce ni a bayan ƙasa dan adam shine wakilin Allah a bayan ƙasa saka Allah ya bashi dama shine halitta mafi daraja a bayan ƙasa wala kad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri Allah yace mun girmama dan adam mun sa shi yana iya hawa tudu ya tafiya yana iya hawa ruwa ya tafiya to laka duk wani abu da ke bayan ƙasa to Allah ya ba dan adam dama ya sarrafa shi kama tun daga kanta kanta ita kanta ƙasar dan adam yana mallakan ƙasa yayi arziki da ita yayi noma yayi kiwo akai ya gina gida ya ɗebe ta ya sarrafa ta ya fitar da albarkatun da ke cikinta waɗannan albarkatu ya sarrafa su zuwa arziki zinariya da azurfa da tagulla da a cikin ƙasa ne sannan idan an yi mishi mutuwa ya rufe mamacin shi a cikin ƙasa sannan ruwan sama da Allah ke zubarwa da yake zubar da shi a ƙasa ɗan adam ya sarrafa shi ya noma abinci ya taskace ya yi dam ya yi noman rani ya taskace ya cire abin da ke ciki na ayon duk Allah ya sarrafa ya ba shi wannan sannan kuma ita kanta hasken rana Allah ya ba ɗan adam dama ya amfana da ita wannan hasken rana shi yake raya halittu da tsirrai yanzu kuma ɗan adam har ya samu dabara ma da zai iya tato shi ya taskace shi ya sarrafa shi zuwa wani energy ɗin daban kamar da yake yin solar energy Allah ya ba ɗan adam dama ya tafiye-tafiye cikin bayan ƙasa kulumin rizkihi gashi nan da ara lakum al'adda zalula famshu fi manakibiha Ko kulumin rizki ɗan adam daga cikin siffofinsa madawwama ne bai zama wuri ɗaya ya dinga exploring kenan yayi nan yayi can ya je nan yayi kasuwanci ya je nan yayi noma ya je nan ya kai hari ya ƙara faɗin ƙasar shi ya je can yayi aure ya yi ƙaura gaba ɗaya ya bar inda yake koma tun da Allah ya fi ɗan adam haka yake wannan gararan ba a cikin duniya da ka duk wanda ka gani a wani waje idan aka yi bincike ya kai bincike sai a gane ashe ma ba nan yake ba da ko shi anan yake iyayen shi ba nan suke ba ko iyayen shi anan suke kakannin shi ba nan suke ba kiza yana daga cikin ka ji wannan wani gorin ƙasa, cewa ai ku baki duk wanda aka bincika asali za a tarar ko ne shi kawai dai wani ya riga wani zuwa a bakuntar wannan yana cikin mana sannan Allah ya tsirar da tsirrai iri daban-daban bishiyoyi da 'ya'yan itatuwa da tsirrai waɗanda ake yin magani da wanda ake yin abinci da wanda ake sarrafa su a yi duk abin da aka dama a yi sutura a yi kala wanda ake yin masara kala da shi sannan Allah ya halarci dabbobi na ni'ima waɗanda ake cin namansu a sha nunansu. a sai da su a yi arziki a tara su a matsayin dukiya a yi amfani da wasu sassan jikinsu wajen yin wasu abubuwa gashin jikinsu a yi tufafi fatar jikinsu a yi takalmi ƙasusuwan jikinsu a yi kaza a yi kaza a yi kaza duka waɗannan shine Allah yake cewa khalaqalakum ma fil ardi jami'an Allah ya halitta muku ga baki ɗaya abin da ke cikin ƙasa dukkanin shi Allah ya halitta muku shi ibn jarir yake cewa li annal arda wa jami'a ma fiha li bani adama manafi saboda ita kasa da duk abin da ke cikinta abin amfani ne ga 'yan adam am imma fi dini ko dai musu amfani a addini ta yaya ya zama fa dalilun ala wahdaniyati rabbih in ka kalla abin da ke cikin duniya gaba daya zai amfane ka wajen ya sa ka fahimci akwai Allah mahalicci kwaya daya wa in ma duniya ko ya maka amfani a rayuwarka ta duniya fi ma'ashika wanda za ka rayuwa da shi fa ma'ashin wa lahun lahum ila ta'atihi wa adawa fara'idi wanda za ka samu rayuwarka a ciki da abincinka da suturarka da wurin kwananka da arzikinka duka a nan duniya ake samun shi sannan kuma idan ka yi musulmi ne ko mumini wannan abin da ka samu ya taimaka maka wajen ci gaba da Allah biyayya ka ci abinci ka samu ƙarfin yin sallah ka samu arziki ka yi sadaka ka yi kyauta ka yi zakka ka sada zumunta ka samu arziki ka je ka yi ibada a ɗakin Allah wanda ita ce aikin hajji da makamantansu duk wannan yana cikin arzikin da ainihin wato ake samu a cikin duniya wannan kenan game da watun batu akan farkon wannan aya farin Allah madaukin sarki huwallazi a a khalaqalakum ma fil ardi jami'a idan mun zo insha Allah a gobe za mu sake kuma kan wannan aya dan jin ƙarin bayani game da ita insha Allah bari mu yi attempting wasu daga cikin tambayoyi akwai tambaya da ina ga tana da alaka da irin karatun da muka yi wani ne yake cewa wai wai ku ji tambayar jama'a wai ina ne lahira <laughs> ni makana na kan tambayar na ce to yadda tsawon Allah ce to ina ne lahira eh, lahira shine garin da za a je bayan wannan garin da muke ciki duniyar da take bayan wannan duniya ita ce lahira eh, wanda kuma kowa sai ya je ai kaga wannan tambaya ce mai ban mamaki ko ina ne lahira sai na za fara amsa wannan tambaya Allah ya kyauta ah, Wannan ya ce wai shin akwai zakka a kan gidaje na haya da kuɗin da ake fitowa na zakka ko ku da ake fitar da zakka ko da gidajen abin da ake ce ma a ƙara landed property gidaje da gonaki da filaye da ire iren su suna da hukunce-hukunce ɗayan guda hudu ne a zakka kamar yadda malam Salihu al munajjid yake faɗa na farko akwai wanda mutum yake da shi saboda buƙatar kansa gida ko fili wanda ka mallaka don karaye a ciki wannan bai da zakka kwata-kwata komin darajarsa bai da bambanci da motarka da wayarka da kwamfutarka da kayan aikin da suke gidanka su TV da kujeru da duma duk ba su da zakka komin darajar shi na farko kenan na biyu kuma akwai wanda yake na kasuwanci wato kai dan dan kasuwa ne mai siyan kasa kana siye kana siyarwa ko gidaje kana siye kana siyarwa to wannan kayan kasuwanci ne suna da zakka za a yi zakka ta hanyar yi musu kima duk shekara na uku akwai filaye ko gonaki waɗanda ake noma a cikinsu su kuma wannan su filin gonar ba ta da zakka a matsayinta na ƙasa amma mahasulat ɗin abinda aka cire daga gonar shine yake da zakkan noma sai kuma na hudu shine wanda ya faɗa a cikin tambayar mutum ya mallaki gidaje da yawa kuma duka haya ake a ciki ya ba da haya ya yi lizin, ya yi kaza ya yi kaza to wannan su ma gidajen ba su da zakka amma kuɗin da ake samu na hayan suna da zakka domin su ma kayan kasuwanci daidai suke da kaman kana da motoci ko kana da babura ko kana da wani kamfani wanda yake wata sana'a haga shi wannan kayan kasuwa ne a matsayin kayan aikin kasuwa amma kuɗin da ake cirewa daga ciki to su ne suke da zakka kaman kana da gidan biredi ko gidan ruwa ko gidan madara waɗannan kayan aikin da su shanin da abin da ake tatsan ko kuma miksa ɗinka da obin ɗinka da gwangwanayen yin biredinka duk ba su da zaka amma abin da ake samu na riba ake tarawa idan ya kai zaka za a mai zaka to haka gidajen haya idan an shi kuri an shi miliyan kaza ko biliyan kaza ta wannan biliyan kaza din tana da zaka amma asalin property din bai da zaka Allah ya sa an gane kan zaka ya ce kuma waya mutum zai yi ya samu yaƙini wajen roƙon Allah ta'ala ne yadda kake gaggatawa a cikin ranka cewa ka yadda Allah yana jin ka kuma shi yake amsawa ka hakikance ka sa wa ranka cewa lalle Allah ya ji ka kuma zai zai biya bukatarka da gwargwadon yadda ya ga ya dace ya biya domin wajen biyan bukatun Allah yana da hanyoyi mabambanta da yake biyan bukatu ta yi abin da ka roƙa kaga ka same shi yadda kake so wani kuma in ka roƙa ba za ka gan shi yadda kake so ba sai kaga akasin abin da kake so to a cikin ilimin Allah wannan ya fiye maka wani kuma ba za ka ga komai ba ta yi Allah ya kaɗe maka wata musiba ne sakamakon abin da ka ruka wani kuma duka ba za ka gani ba sai a lahira sai yake yake cewa kuma wai mutum ne ba shi da ko keke amma kuma ya zo yana addu'a yana cewa Allah ya ba jifa-jifai anya babu izgili a ciki babu izgili a ciki babu wani abu da yawa Allah girma wai ka ce dan kai kana ganin kamar baka kai ba ka roƙi Allah da babban mataki game da bawo shi yake cewa ka Allah arzikinsa amma dai kamar yadda muke cewa jama'a wato mu daina fahimtar cewa an ce ayi addu'a duniya kawai ake nema waɗannan kwanaki masu albarka abinda ake so ka ba da muhimmanci wajen roƙon lahira ku duba hadisin Aisha da Nabi sallallahu alaihi wasallam ta tambaye shi cewa in na ga lailatul qadari me zan roƙa addu'a da ya koya mata addu'a lahira ne Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni so ka mu daina tara energy din ga baki daya akan roƙon duniya kawai mu dinga sirkawa rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar shine kamar yadda ya zama wai wani abun abin labari kaga ana cewa wai ƴan mata sun fita tahajjudi da zawarawa da irin waɗanda suka dade ba su auren nan ba suna ta kiran sunayen mazaje wajen su aure su wallahi abin yana bani mamaki ne yana bani mamaki dan na ganin akwai wato akwai A rashin sanin daraja addu'a addu'a da ake cikin dare a ce duk takaici kawai akan Allah ka sa wane ya ji dole sai ya aure ni ina ganin wannan addu'a an yi an yi misutilizing ɗinta an yi underutilizing ɗinta kuma mutum ya roƙi albarka kawai da alkhairi sai zama a cikin alkhairin sai Allah ya kawo miki miji na gari ba cikin ayyana ba ki bar wa Allah ya ikon sannan ya ce yana roƙon addu'a yana fama da wata damuwa babba to Allah ya yi mana damuwa gaba gida Allah kuma ya bukatu na alkhairi a idan mutum yana so ya yi nafila na sunanin rawatib bayan sallar isha raka'a biyu kuma sai gashi an fara sallar tarawi yaya zai an tambayi al'allama ibn baz rahmatullahi alaihi irin wannan tambaya wai shin a lokacin ramadana mutum zai daina yin sunan rawatib ne musamman bayan isha yace a ba za ka daina ba limamai ne ya kamata su gyara su danga ba mutane dama wanda yake so yi wannan nafila raka'a biyu yayi ta kafin a fara sunan rawatib yace amma shi baya ganin dacewar idan an gama sallah ashan kuma ka tashi ka sake yin wata sunan rawatib domin lokacinta shine bayan sallar isha immediately saboda kamata yi limamai su canza tsarin da suke bi idan an gama sallar isha sun ba mutane dama an yi tasbihi ta ɗan ƙara wanda yake son yin irin wannan sunnatu ma ba'dal isha sai ya kayansa kafin a fara yin sallar tarawih wannan kuma yana magana ne wai akan wai bambancin sadakin budurwa da bazawara da wanda mijinta ya rasu wannan irin karatu ne jama'a ne bambancin sadakin bazawara da budurwa da wanda idan ka je kana nema a wurin iyayenta sa gaya maka ne sadakinta kawai shi ke sa gaya maka ne sadakinta ni ba san sadakinta to za mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba a gobe insha Allah za mu sake tashi daga faɗin Allah da yake cewa wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله منا روقنك كسامنا البركة أوسر رمضان كأمتا منا دن أيكم الخير إن دمكي الله كغافة منا ذنوبنا كتكا منا شيء أتكين وأن دكتي أنت تاوى دقوتا زوا الجنة الله كميمي تامنا شيء كتكا منا شيء دا البركة muna sanya ƴan uwan musulmi na Gaza a cikin addu'a Allah ka zama gatansu Allah ka kawo musu ɗauki Allah an cutar da su Allah kai ne gatan su ya Allah mu ma ba mu da ƙarfi ko dabarar da za mu taimake su Allah kai kake da ƙarfi da dabarar da za ka taimake su ya Allah muna mika bukatunmu da nasu ga baki ne zuwa gare ka kai ne mai amsawa kai ne mai biyan bukata a koda yaushe Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallam wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa